Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa tare da Baba Yakub Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yau Laraba biyar ga watan Janairu na shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su Ga baba da kanin labaran duniya. To baballe yau laraba Koriya ta Arewa ta harba makami mai linzami da ake zaton ballistic ne a cewar kasashen Koriya ta Kudu da Japan. Wannan ne kuma gwajin makami na farko da Pyongyang ta yi a wannan sabuwar shekara. Shugaban Amurka Joe Biden na shirin yin jawabi a gobe Alhamis game da muhimmancin tarihi na halin da magoya bayan tsohon shugaban kasa Donald Trump suka kai akan majalisar dokokin Amurka a bara. kanar rundunar sojan dr congo ta faɗa a yau laraba cewa ta kashe mayakan 'yan bindiga goma sha takwas kana sojojin ta biyu sun mutu a wani harin kwanton bauna da aka kai mata a yankin gabashin kasar mai yawan tsaunuka da ke fama da tashin hankali to labaran kenan bayan labaran duniya kashi na farko za ku ji cewa yayin da aka samu saukin kai har-hara wasu manyan garuruwa a gabashin jihar Sokoto biyo bayan matakan da hukumomi suka fara ɗauka wasu al'ummomin kananan kauyuka sun koka garuruwan da a yankin gana mu wallahi ba a kwana kaga shekaran jiya sun shigo ta ganda ba sun ɗauki mutum biyu sun ta sun biya wani ƙauye da aka ce da bagi sun ka biya raka da an kai hito na hito da su sun ka wuce da bagi sun ka kashe wallahi mutum uku a jihar Bauchin Najeriya kuma masarautun bauchi da da sun yi kira da zakulo matasan da suka ci mutuncin wasu sarakuna da suka halarci bikin karraba baba peter gwanto kamar kowace ranar laraba yau ma za mu gabatar da shirin arewa a yau wanda nasira maili hikaya ke gabatarwa tare da wasu daga cikin rayun da kuke aiko mana amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya koma A yau Laraba Koriya ta Arewa ta harba makami mai linzami da ake zaton ballistic ne a cewar kasashen Koriya ta Kudu da Japan. Wannan ne gwajin makami na farko da Pyongyang ta yi a wannan sabuwar shekara. koriya ta arewa ta harba makamin da ake kallo mai linzami kira ballistic daga wani yankin cikin kasar zuwa gabar teku in ji sojojin koriya ta kudu makamin ya ci kimanin kilomita 500 a cewar ministan tsaron kasar japan nobo kishi amma kamar yadda ta saba koriya ta arewa ta sanar da kaddamar da makamin a kan jaridar kasar washe gari wannan ne dai karin farko da koriya ta arewa ta kaddamar da makami tun bayan gwajin makamin ballistic na jirgin karkashin ruwa a cikin watan oktoba koriya ta arewa ta yi ta gwaje gwaje makamai masu linzami masu cin gajeren zango tun tsakiyar shekarar 2019 jim kaɗan bayan tattaunawar nukiliya tsakanin shugaba kim da tsohon shugaban amurka donald trump ta rushe shugaban amurka joe biden na shirin yin wani jawabi a gobe alhamis akan muhimmancin tarihi na halin da magoya bayan tsohon shugaba donald trump suka kai a majalisar dokokin amurka a bara jawabin na ranar cika shekara ɗaya da kai harin zai kunshi biden ne da zai yi magana daga babban ɗakin taro na majalisar dokokin tare da mataimakiyar shugaban ƙasa kamala harris shugaban kasa zai faɗi gaskiya akan ainihin abin da ya faru ba ƙarya da aka daɗe ana yadawa ba da kuma haɗarin da ya ɗora akan tsarin bin doka da oda da kuma tsarin demokuraɗiyyar ƙasar in ji sakatariyar fadar white house jen saki tana faɗa a wani taro a jiya talata shugaban zai kuma yi amfani da wannan lokaci ya yaba wa gwarzayen ranar shida ga watan janairu musamman jami'an tsaro maza da mata da suka yi tsayin daka wurin kare kundin tsarin mulkin kasar da majalisar dokoki da kuma kare rayukan mutane da ke wurin labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc rundunar sojar demokuraɗiyyar jamhuriyar congo ta faɗa a yau laraba cewa ta kashe mayakan 'yan bindiga goma sha takwas kanin sojojinta guda biyu sun mutu a wani harin kwantar bauna da aka kai mata a yankin gabashin kasar mai yawan tsaunuka da ke fama da tashin hankali manjo ne kasarika shine kakakin ma'aikatar sojan lardin kibu ta kudu ya ce an kai wa wani ayarin soja da aka nemi gudunmuwarsa yayin da yake kan hanya zuwa ƙauyen kagogo a cikin gundumar uvira da safiyar jiya talata maharan 'yan bindiga ne daga kungiyoyin haɗaka ta makanika triganeho yana mai nuni da kungiyar 'yan bindiga da ke ikirarin wakiltan bai mulingi 'yan kabilar tutsi ta kasar rwanda da suka yi kaka gida a kasar congo ya kara da cewa a cikin musayar wuta sojojin sun kashe 'yan bindiga goma sha takwas yayin da sojoji biyu suka mutu kana wasu biyar suka ji mummunan rauni sama da kungiyoyi 120 masu dauke da makamai ne suke kai hare-hare a gabashin demokaradiyyar jamhuriyar congo a cewar masu sa ido wanda da yawa daga su da cikin yakin da aka yi a yankin a shekarun 1990 an jima kaɗan baba yakubu zai sake shigowa da ci gaban labarin duniya kashi na biyu kafin nan bari mu leƙa a ɓangaren rahotanninmu a najeriya alamu na nuna cewa akwai yiwuwar an samu saukin matsalolin rashin tsaro a wasu yankuna da ke fama da hare-haren 'yan bindiga saboda an fara samun jimawa ba tare da an kai hari ba wuraren da aka saba kai hare-haren sai dai kananan hare-hare a wasu wurare na daban daga sokoto muhammad nasir ya aiko mana da wannan rahoto yanayin tsaro a najeriya yana ɗaukar wani sabon salo wanda masu fashin baki ke kallo da fuskoki daban-daban tun lokacin da mayakan kasar suka soma fatattakar 'yan bindiga a wasu wurare kamar a yankin gabacin sokoto musamman a garin isa inda aka kona motar matafiya har suka mutu a kwanan baya wasu mazauna yankunan sun ce ana samun sauƙin hare-haren na 'yan bindiga kamar yadda bashar altina goyawa yake faɗa wato in ka bar gwaranyo kwanan mahalba ka dab da ka shiga sabon birni har zuwa ainihin kwanan ma kwana har zuwa abin da ya kai ka turba tun ran da an kace jami'an tsaron nan sun zo inda duk aka tsaya a gargada mutane a ci zarafin su an daina tuji ya shi shafa maka ne ruwa mana shi bar kashin jama'a shi bar garkuwa da mutane shi bar cin ainihin zalun al'umma gidansu babban gida ne baba ne mai arziki ne ko bai shadu da ba su hukumomi ba barin faɗa za su yi ba dan mun tabbata ana faɗan haka ma wani mazaunin yankin da baya so ambaci sunansa ya ce akwai sauki sauki amma dai kuma akwai wani dan bindiga wanda yake addabar wasu yankuna duk a cikin garin isa aiki wani ne wanda aka ce mana shi ne ke samu kuma yana zuwa kamashin bakwai ko takwas daga cikin garin su zanna su yi zanne da ko na gobe da mutum uku suna duba da sun ga dama haramar da an gare mu sun zuba shanu sun can tumaturi ne muka dasawa to shi duwan ga abin da aka da tawaya ba amma sauran muna ganin suna ɗan kuwa amma shi bai tsawaya ba saboda ba taɓa taɓa shi ba yau ma wannan gari na kusa da gari matsalar ke san akwai akuya talatin ɗan sauran awakin da an mata haka ma mazauna garin ilela duk a gabacin na sokoto sun ce akwai alamun cewa yan manigar da ake fada da su a yankin na isa sun soma kwararowa wani daji da ke tsakanin ilela da gwadabawa kamar yadda wannan wanda bai so ambaci sunansa ya fada duk garuruwan da a yankin gana mu wallahi ba a kwana kaga shekaran jiya sun shigo ta ganda ba sun ɗauki mutum biyu sun ta yi sun biya wani ƙauye da aka ce da bagi sun ka biya raka da an kai hito na hito da su sun ka wuce da bagi sun ka kashe wallahi mutum uku mutum guda na asibiti sun ka wuce sun ka zo aliya sun ka ɗauki hakimin garin nan da babur ne sannan sun ka zo danca sun ka tahe da mutum biyu kuma sun ka tahe da rakuni biyu sun ka zo wani gari da aka ce ma aliya wallahi dai a takaici da na haka wuri duk dai ƙauyukan da suke nan sakwai ne da nan haka wuri har salo har yana duk garuruwan na wallahi yanzu babu mai kwana gida ne. to koya masana tsaro ke kallon irin wannan yanayin Detective Awal Baladir mai iya shugaban sashen nazarin aikata laifuka da tsaro a jami'ar Yusuf mai ta masu da ke garin Kano yana ganin cewa. Kalaman da dan ta'addan nan kuma neman sulhu ga gwamnatin tarayya saboda a yi masa afuwa dangane da mutanen da ya saki wato waɗanda ya kama ya kuwa da su to wannan wata dabara ce yake yi saboda tusa ta kurewa godari saboda me duk abin da yake tunani da sababbin hanyoyi an dakile hanyoyin da yake samun kuɗaɗe hanyoyin da yake siyan makamai da hanyoyin mu'amalar rayuwarsu mata yau da kullum dama dai masana sun jima suna bayar da shawarwari akan cewa idan za a fatattaki 'yan bindiga a rinka fuskantar su baki daya domin gudun kar su matsu a wannan wurin su koma wani wuri su ci gaba da ta'asar su muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya a gaida muhammad nasir ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc ga baba yakubu da labaran duniya kashi na biyu shekaru biyu cif kenan da hukumar kiwon lafiya ta duniya ta sanar da wani nau'in cutar sanyi da ba a gano musabbabinsa ba a birnin wuhan na tsakiyar kasar china wanda ya rikide zama annobar covid-19 da duniya ke fama da ita a karkashin nau'in coronavirus na omicron mai saurin yaɗo da ya sake tado da cutar a kasar brazil karuwan covid-19 da nauyin omicron ya haddasa ya ankarar da hukumomi a birnin rio de janeiro suka soke gagarumin bukin gargajiya na shekara wanda aka dakatar shekaru biyu jere magajin garin rio eduardo paez shi ne ya sanar da soke bukin a wani jawabi a jiya talata wanda aka yada kai tsaye ta yadar gizo a hong kong a yau laraba shugabar yankin kare lam ta sanar da dakatar da jigilar jiragen sama na mako biyu daga kasashe takwas waɗanda suke kan hadarin fadawa cikin barkewar covid-19 karo na biyar ganin yadda omicron ke yaduwa kasashen su ne australia birtaniya canada faransa india pakistan philippines da kuma amurka a hali da ake ciki kuma cibiyar yaƙi da cututtuka masu yaɗo ta amurka ta ƙara ƙasa Ruba wani tsibirin yankin karibiya a cikin jerin ƙasashe da ta kwatanta mafi haɗari wurin kamuwa da covid-19 cibiyar ta ayyada kasashe da suke da kamuwa da covid-19 500 a cikin mutum 100 a waɗannan kwanaki 28 da waɗanda suka shiga matsayi na hudu na barkewar cutar a ƙarshe jami'an sufuri a jihar virginia ta amurka na sa ran sake buɗe wata babbar hanyar mota a yau laraba bayan ɗaruruwan direbobi ciki har da wani ɗan majalisar dattawan amurka suka makale a cikin sanyi a ranakun litinin da talata bayan wani hadarin ababen hawa a lokacin da ake ruwan dusar kankara hukumomin ƙasar sun ce babu wani da ya samu rauni yayin da wasu tireloli guda shida suka yi hadari a lokacin da dusar kankara ke zuba amma abin ya kawo tsaiko ga zirga-zirgar ababen hawa a kan babbar hanyar da ke hada jihohin amurka zuwa gabar tekun gabashin amurka wadda ke da tazarar kilomita 80 kudu da birnin washington a cikin waɗanda suka makale har da ɗan majalisar dokokin amurka a jihar virginia da ake kira tim kane wanda ke komawa washington daga gidansa a richmond mai nisa akalla tafiyar sa'o'i biyu a ƙarshe dai kan ya isa washington ban ya kwashe sa'o'i 27 da ya faru daga bulagurunsa a gaida baba yakub makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc to yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu masarautar bauchi da masarautar das sun bukaci gwamnatin jihar Bauchi da kuma ta tarayya da suka fawa kwamitin da zai binciko matasan da suka ci mutuncin masu sarautar Bauchi da Das ta hanyar yin kwantan bauna ga ayarinsu tare da jifan motocin masu sarautun a lokacin da suke wucewa don halartar biki da aka shirya na karrama dattijo Baba Peter Gwanto a ƙaramar hukumar Bagoro. Abdulhab Muhammad Gareka. Da yake jawabi wa manema labarai a madadin masarautar Bauchi da kuma DAS, ɗan Galadiman Bauchi, Saviya Ibrahim Sa'idu Jahun ya shaida cewa wasu bata gari ne marasa kishin ƙasa suka ingiza matasan su aikata wannan cin zarafi a kan sarakunan Bauchi da kuma DAS. sun je su yi kokarin su tabbatar cewa wannan abubuwan zai faru a ranar nan sun iya mutu da hankali kan wanda motar wata mafarkin yanci da na da aka jajjefi kokocinsu a hanyar zuwa magarin wajen wannan taro wanda dole ya tilasta wannan saboda jirgin nan da yi wa su isa wajen taro ba nan suka dawo saboda kar a ci gaba da yin wannan abu har zama an dukiya da kuma eh, asarar rayuwa rashin hankali ne kuma kuma tsokana ne saboda haka muna gwamnati ta bauchi kafa wani kwamitin karfi wanda zai binciko da yin wannan abin kuma wanda duk aka shi ana bukatar a kan su yadda za a hukunta shi ƙarshe kuma da eh, mutum martaba sarkin gwamnati wani kansu shugabanci shugaban ci gaban al'ummar zar ta sayawa injiniya isuwa galla ya yi tattaki zuwa faduwan bauchi da kuma das don baiwa iyayen ƙasa hakuri game da abin da ya faru wanda daga bisani ya zo sakatariyar 'yan jarida domin shaidawa duniya rashin jin daɗinsu kan abin da ya faru da kuma ba da hakuri wa kowa da kowa president na zar development association ah, mun zo nan mu gaya ma al'umma da cewa abin da ya faru a bikin da aka kammudamar na baba peter gonto a ogoro da abubuwan da suka wakana kafin bikin lokacin bikin da bayan bikin kuma akwai abubuwan da bai yi daɗi ba ko mu ma bai mana daɗi ba muna da nauyin zuciya da bakin ciki hakan ya faru mun fito gidan sarkin bauchi mun ba shi hakuri mun fito sarkin gidan sarkin das mun ba shi hakuri bisa ga abin da ya faru su ko da waye ne ma aka aka abu ya faru da shi dole za mu ba shi hakuri balle a ce akwai sarakai a ciki so wannan muna amfani da wannan zarafi mu ba ma jama'a al'umma duka hakuri bisa ga abin da ya faru a yi hakuri ba tunanin mu kenan ba ba shirin mu kenan ba wani kuskure ne ko kuma wani abu ne aka samo daga wani gefe amma muna kiran jami'ai da ya kamata aikin su ne su binciko mana wannan abu muna son zaman lafiya kuma muna muna biyayya ga doka ana hasashen an barnata kayayyaki na miliyoyin naira da suka hada hada gidaje da kuma wasu abubuwan amfani da matasan suka gudanar halin da ake ciki kuma hukumar 'yan sanda a baucin ta bakin kwamishina umar mamman sanda ta ce tana kan binciken lamarin Abdulwahab Muhammad mura Amurka daga Bauchi a Najeriya. A gaida Abdulwahab Muhammad da wannan rahoton kada a manta wannan shirin na zuwar muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron matashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5 baya ga haka ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a boa boahausa.com ko kuma sashin hausa.com Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Domin fa'are wada hargitsi da yawan barna ba kariya. Arewa a yau. Masu raro barkamu da kasancewa shirin Arewa a yau da ke duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mai jihohi goma sha tara. Kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, gararambar yara ƙanana kan tituna, tarbiyya, tarihi da sauransu. A wannan shiri na farko a shekarar nan ta 2022 za mu duba kalubalen da ke fuskantar arewa inda jama'a masu zumunci a tarihi ke neman barin faɗan harshe da haƙori sanadiyar barayin mutane da 'yan sa kai masu wuce gona da iri ya shigo tsakani. Shugabannin al'umma da na addini sun fara fitowa don jan hankalin hana yanayin bunƙasa don amfanin jama'ar arewa ta yanzu da masu zuwa nan gaba. Hakanan matashin ɗan siyasa daga Sokoto, Shamsu Gandi Yaro, ya yi fashin baki kan matakin da yake fatan matasa za su ɗauka don samun tudun dafawa a arewa. Ku kasance da shirin Arewa a yau. Arewa zumunta ta mutu sai nishaɗi sai sharholiya sai alfahari da yawan kwafe. Girman kai sai kwamfansiya. yau malamin Islama Sheikh Hamza Adamu Abdulhamid ya ja hankalin jama'ar Arewa kan wannan guguwa da ya ce kar a bari bango ya tsage. Matsalolin tsaro a ƙasar nan da kuma yadda wasu suke so su mai da shi wani abu na kabilanci da farko muna fata mutane za su fahimci cewa dan adam duk inda yake tushensa ɗaya ne shine annabi adamu alaihi salatu wassalam allah ya halice da laka ya halicci matarsa hawa'u a jikinsa sannan suka ci gaba da zama na auratayya allah ya ba su zuriya daban-daban daban-daban akwai ɓangaren bakake akwai bangaren farare akwai bangarori daban-daban na rayuwa dukkanmu 'ya'yan adamu ne saboda haka ina fahimtar cewa wanda zai ce wani mutum ba kabilarsa ba ne ko wani mutum ba garinsu ɗaya ba ko wani mutum ba addininsu ɗaya ba a ce wannan shine dalilin gaba to babu shakka bai fahimci rayuwar ba ma gaba ɗaya balle ya fahimci addinin na musulunci ko kuma wani abu da yake bi daban Allah subhanahu Ta'ala ya ce ya ku mutane ya ce mutum kowa da kowa ya shiga dan adam ya shiga fari ne baki ne musulmi ne kirista ne kowane iri ne in aka ce dan adamu ya shiga ciki In na inna khalaqnakum min zakarin wa unsa mu muka halice ku daga namiji da mace ma'ana annabi adamu da hawwa'u kuma muka sanya ku yankuna daban-daban Allah subhanahu ta'ala cikin hikimarsa ya sanya yankin kasashe daban-daban aka ba su sunaye daban-daban ba wai don muna da bambanci a halitta ba inda za mu fahimci cewa shi dan adam dan adam ne ko a ina yake in aka yi magani aka kirkiro shi a ko ina a nahiyar duniyar nan duk inda aka kai shi wannan magani zai yi aiki ba za a ce wannan maganin amerika ne ba zai aiki a najeriya ba saboda mutanen najeriya daban da mutanen amerika ko saudiya ko wata ƙasa daban wannan yana mana cewa gaba ɗaya sinadarin halittar mu abu guda ɗaya ne daga allah subhanahu wataala zuriyar annabi adamu ne mu mu muka ku haka nan kunshi shu'uban wa qaba'ila ga kabilu daban-daban Allah subhanahu ya yi kabilun nan ne daban-daban ba dan mu yaki tsakanin mu ba dan mu san juna li ta'arafu idan ka ga wanda ya bullo daga yanki kaza ka ce wannan mutum daga yanki kaza yake kai ma daga yanki kaza kake don ku san juna mun taɓa haɗuwa da wani mutum a Malta wallahi baƙin fatan kawai da ya gan mu sai ya togo mu da ya tuwo gunmu ba san daga inda yake ba ba mu san harshensa ba ba mu san addininsa ba amma wallahi sai ya zo muka ta daukar hoto saboda me saboda mun ga dan uwa saboda haka haka Allah subhanahu wataala yake halittarsa inna akramakum inda la taqakum kuma a ƙarshe wanda ya fi soyuwa a gun Allah ya fi girma a gun Allah ne wanda ya fi tsoron Allah saboda haka ba a ce wanda ya fi girma shi shine balarabe ko shi ba bahaushe ko shi ba bafulatani ko shi ne ibo ko shi ne yaroba ko shi ne igala ko ne ka inna akramakum inda la taqakum wanda ya fi tsoron Allah shi ne mai girma a gun Allah saboda haka nake kira ga 'yan uwa na wannan ƙasa ta mu Najeriya mu jefar da al'amarin kabilancin nan misali ana ce Hausa Fulani hausa fulani na an mai da shi abu ɗaya ne kuma ya riki rikide ya zama abu ɗaya duk inda ka samu masarautun nan da muke da su na ƙasar nan manya-manya masarautun nan musamman arewacin najeriya ba inda za ka je ka samu ba a gauraye tsakanin hausa fulani kai hasali ma har da bare-bari a irin wannan yanki na mu yanzu za ka samu auratayya ta haɗa mu zaman tare ya haɗa mu surkuntaka ta haɗa mu aiki ya haɗa mu ƙasa ta haɗa mu jiha ta haɗa mu Mun gode shehun malami. Yanzu kuma matashin ɗan siyasa Shamsu Gandi Yaro shigo kai mana fashin baki kan siyasar matasan Arewa. To mal Nasiru abin da nika hangowa ga matsalolin da aka gare mu na siyasar Arewa ya kamata matasa Arewa su zo su haɗa kansu. duk wasu tsoffin 'yan siyasa da suka shekara 60-65-70 abin da ya sama a jayi harkarsu sannan maganar tsayawa takarar shugaban ƙasa wannan musulmi ne wannan kirista ne ni idan matasan arewa za su bi ta ba ruwanmu da kiristan ba ruwanmu da musulmi mun gaji da gafara sa ba mu ga kafo ba duk wanda ya ce zai tsaya takarar shugaban kasa ko matasan arewa state talatin da shidda mu shugaba mu yi coordinatoci wanda duk zai tsaya takarar shugaban kasa shi zamna da mu mu zamna da shi mu gaya mishi bukatunmu na arewa idan ya aminta zai yi za mu zaɓe shi mu kaɗa mishi ƙuri'a mu dai adda ƙuri'a dama manyan 'yan siyasa mu suna yaudarar mu ne idan lokacin siyasa ya zo su zo su fitar da kuɗi da atamfa da shaddodi su raba wa talakawa a yi zaɓe su ci zaɓe kuma shi kenan in sun tafi wanda ya ci zaɓe ba za a ƙara ganin shi ba sai yana son shi ya yi ta miƙe ya sake zaɓe bayan shekara hudu sannan zai dawo ya bar mutane cikin wahala ba ruwan shi da damuwan mutane to idan matasan arewa za su bi shawara ta ya kamata mu haɗa kanmu duk wanda zai tsaya takara ba ruwanmu da addinin shi mu zamna kai mu yan arewa abin da muke so za mu baka ƙuri'a idan ka ci firizan za mu yi rubuce za ka tono mana mai arewa muna da shi za ka gyara mana wutar lantarki arewa za ka jawo mana ruwa arewa ka yadda iya mun yadda a rubuta za mu baka ƙuri'a yan majalisunmu dukansu idan muka so muna kai su ai ya aka yi aka kai buhari talakawa suka kai buhari suka dage sai shi to idan muka dage haka nan yan majalisunmu da sanatocinmu su ma duk wanda ya zo neman takara mu zamna da shi ba mu son ko ɗarinka wane ya zo matsayin shi ɗan takara mun yarjejeniya da shi rubuce za mu baka ƙuri'a ka ta reps ko ka tafi sanad abinda muke so idan Allah ya cika guri ka kai to idan wannan da ya ci shugaban ƙasa ya saba ga abinda muka yi da shi rubuce to ku an majalisa ku adda doka ga hannunku kuma ku ɗaga mishi hankali don alkawalin da ya da mu in ta ci ku cige da shi ku cige da shi sannan man nasiru yau ina mallam mai suke ka duba lokacin da shugaba buhari na kamfe kowane mallami ya hau mimbari yana wa buhari kamfe yau ga abubuwan da ke gudana cikin kasar najeriya marasa daɗi kowane malami ya kawo bakin shi ya yi shi ai ba su yi mutane adalci ba ya kamata su tunatar da shugabanni su yi wa'azi shugabanni su jiya su ma su zaburar da su a faɗa ma duniya halin da ake ciki su ma su jiya in suna motsa su motsa mutuwa dai za a iske allah kowa zai koma wurin ubangiji wato su malamai watakila ba za a ce duka ba akwai masu yin magana waɗanda suke jin hankalin gwamnati ba mamaki da yake ba irin lamari ne na kamfen a hau mumbari a faɗi ga abin da za a yi zaɓe ba amma dai tabbas akwai malaman da a yi musu adalci akwai waɗanda suke yin magana eh amma ai lokacin da shugaba buhari ya tsaya takara da ya zama idanunmu sun rufe zukatanmu sun ruhe muna son shi muna gani babu mai iyawa in ba buhari ba ai da mu da malaman duka makabciwa muka yi muka ɗauki aikin allah subhanahu wata'ala muka ɗora wa buhari muka ga cewa buhari in ya kai shugaban ƙasa komi zai yi sauki ba wanda ya iya sai buhari buhari zai yi komi allah ta'ala da iko ne ya ba buhari mulki kuma ya jarabe mu buhari ya zo ya kasa yin komi to kaga akwai waɗannan malaman waɗanda duk da juma'a aka je za su hau bari shugaba buhari adali ne waye waye to amma yanzu ga abubuwan da suka faruwa don haka in sun hau bari su faɗa mai shugaba buhari shin kana da labarin kaza da kaza da kaza to ka ji tsoron allah ha allah zai tambaye ka kaza kaza kaza kaza amma baka ji su ba sun yi shiru masu sauraro da wannan zamu dakatar da shirin wannan mako makon gobe in allah ya kai mu za mu ɗora daga inda muka tsaya a madadin muryar amurka Ni Nasiru Adamaili kaya da na shirya kuma na gawatar da shirin ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum. To sarakai sai ba himmatu don ku gyara kasar ku da gaskiya. A gaida Nasiru Adamaili hikaya yanzu kuma sai rayun da kuke aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko ya fito ne daga Shewa da Murjau da wai yanzu tsakanin Jonathan da jam'iyyar APC waye sauya kenan domin a baya dai mun ga irin kwance masa zani a kasuwa da jam'iyyar ta yi sai kuma gashi yanzu wai mun ji tana neman ya dawo cikinta ta hanyar mata bashi damar takarar shugaban kasa a dubu biyu da da uku Allah ya kyauta lallai siyasar Najeriya sai Najeriya. Sako na gaba na haɗin gwiwa ne da ya fito daga Aminu Adamu Malam Maduri da Umar Baban Yaya Sabon Gida da Comrade Hassan Hamza Sule Tankarkar a jihar Jigawa suka ce Assalamu alaikum murya Amurka. Hakika ya kamata gwamnatin mu Najeriya ta ɗauki matakin dakile yunkurin 'yan kungiyar IFOB na hana fataucin shanu zuwa yankin su domin babu fa gagararre sai bararre. Sai sako daga sani mai lange-lange a wuri ya ce muna marhabin da yunkurin civil defense na kafa rundunar mata zalla don tsare makarantu a jihar kwara ta najeriya da fatar allah ya sa a cimma nasara sako daga kawo mai ruwa bajoga da sale muhammad isa bajoga suka ce to tabbas bacewar bindigogi har kimanin dubu tamanin da takwas a hannun jami'an tsaro na 'yan sanda da aka bankaɗo abin damuwa ne sosai ganin yadda muke cikin barazanar rashin tsaro a ƙasa da fatan za a gaggauta gano inda waɗannan makamai suka ɓata. Sako daga Aliyu Muhammad ɗan Fulani Maradawa daga jihar Zamfara ya ce salam biyoyi Hausa. Hakika sakin mutane hamsin da uku da ɗan bindiga Bello yayi. a ƙaramar hukumar shinkafa da ke jihar Zamfara akan abu ne mai kyau sai dai fa duk da hakan akwai buƙatar jami'an tsaro su ƙara himma akan aikinsu. Sako daga Hassan Dogon Faci Batsari da Malam Lawali ta ci umashi daga jihar Katsina ka ce salam biyoye Hausa fatan alheri gare ku. Babu shakka bayar da tallafin kayan aiki ga kungiyoyin fararen hula a wasu daga cikin ƙananan hukumomin jihar Katsina da gwamna masariyai abu ne mai kyau sosai. Da fatan shugabannin kungiyoyin za su yi adalci wajen amfani da abin da aka bada ta inda ya dace kada rijiya ta bada ruwa guga ta hana. Madalla Da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. To baban a takaice a yau laraba koriya ta arewa ta harba makami mai linzami da ake zaton ballistic ne a cewar kasashen koriya ta kudu da japan wannan ne gwajin makami na farko da pyongyang ta yi a wannan sabuwar shekara koriya ta arewa ta harba makamin da ake kallo mai linzami kira ballistic daga wani yankin cikin kasar zuwa gabar teku in ji sojojin koriya ta kudu makamin ya ci kimanin kilomita 500 a cewar ministan tsaron kasar japan nobo kishi to masu sauraro da haka ne muka kawo karshen shirin namu baki daya sai kuma an jima da misalin karfe tara da rabi agogon najeriya nijar kamar da chadi wato karfe takwas da rabi kenan agogon gmt da ghana za mu sake dawa da wani sabon shirin idan allah ya yarda kafin mu sallama da ku muna bika sakon ta'aziyya ga yan da iyalan shehu umar wanda aka fi sani da Shamal wanda Allah ya yi wa rasuwa yau Laraba Allah ya ji kansa da rahama amin yanzu a madadin Baba Yakub Makeri da ya taya ni gabatarwa sai kuma Daniel Brown da ya ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe nake cewa mu tara a shirin mu na dare idan Allah ya kai mu yanzu kuma sai a